Assalamu alaikum, to barkanku da warhaka. To alhamdulillah ga masu mainin na Imota ga wani garaɓasa wadda ya zo sun zo da wani program wadda duk da wannan program ɗin wasu wanda suka sani program din gaskiya an kwana biyu ana yi to ina yin wannan bidiyo din ne saboda wato ainihin nuvi wato sabbin wanda suka yi mayar suka rijista na imota da kuma tsofin wanda su ma ba su samu daman sun yi wannan program ɗin ba ko kuma ba su san yadda za a yi ba to um, a kasan wannan bidiyo din zan saka link na wanda mutum zai hau yayi wannan program ne in mutum yayi wannan program din suna bada kyautan coins ne kun san kamar yadda ramitano suka yi wadda lokacin duk suka san eh, lokacin da ake mining ramitano sun yi kyautan coins da yawa gaskiya so su ma wannan sun zo da wannan salo na wannan kyaututtuka da za su dinga fito daga sa mutum yana yi kuma yana samun kyautan coins so yadda abun yake shine mutum ya shiga link zai nuna masa peji kamar haka ne to abin da mutum zai yi shine zai danna wannan wurin connect ne yana dannawa uh, zai kawo shi uh, wuri na biyu hakan nan to ana son mutum ya zamto yana da account da wannan haja din to mutum ba shi da account da ita da mutum zai yi in ya zo nan wurin abu ne mai sauki kawai zai danna wannan wurin create an account din yana shiga zai kawo shi wuri na peji na haka gashi nan a nan wuri yana nuna maka log so login to abinda mutum zai yi guda ɗaya shine zai zo ƙasan nan sai ya saka email tunda ba shi da account da su sai ya saka email nashi to email da zaka saka nan ka saka email din da ka bude emotan da ka emotan ka da shi shi zaka saka nan mutum yana sakawa sai ya zo sai ya danna continue with email mutum yana danna continue with email zai kawo shi wuri haka so gashi na nan wurin mu mun yi continue with email namu anan suna cewa za su turo mana da wato ainihin wasu namban sirri ta email namu sai mu zo sai mu saka shi anan don mu yi confirm cewa eh, lalle mu ne muke yin abun kuma email din namu ne to abinda mutum zai yi in suka nuna mishi wuri kama haka abinda mutum zai yi sai ya fita daga nan wurin ya yi minimizing sai ya koma cikin email nashi ya je ya ɗauko wannan namban sirrin sai ya zo sai ya saka anan yana sakawa ya ɗan jira ya ba su lokaci abin zai sacin da kanshi yana yin rotating da kansa zai wuce sai ya wato ainihin kawo shi wurin eh, page kaman haka so a wurin abin da mutum zai yi a nan kun gani suna tambayan username nan username da aka dauka kowane irin username mutane dai sun riga sun san me ake nufi da username zaka samu kamar nickname ne hakan nan wanda zaka saka wanda kake so so a nan wurin kuma suna tambayan ra'ayin mutum ne kaman a misali wani objective ne ya sa kake son alaka da ita wannan haja din? to in ka mutum ya danna wannan wurin zai za ka mutum zai ga wato ainihin eh, akwai eh, options kala-kala to duk wanda mutum ya zaba ba wani matsala wurin zai iya zaba yana zaba sai ya danna next yana danna next abinda, abinda zai dauke ka sai eh, ya kawo ka wannan wuri kamar haka wanda za ku ga gashi nan suna welcoming naka na ka riga da kayi yi rijista da wannan haja din so um, za su ce get started sai mutum sai danna wannan get started din yana dannawa za su kawo shi peji na wato ainihin inda uh, Ramitano inda za ka yi abin da Ramitano za su baka kyautan coins so um, ga coins da suke bada kyautan sannan kun gani suna bada kyautan kusan guda 100 a kowane tax in ka yi shi kuma suna da tax kuzawa wato ainihin guda hudu ne ko biyar da mutum zai yi to abinda mutum zai yi wannan tax na farkon shi mai sauki ne abinda mutum zai yi kawai zai danna wurin ne don ya je ya musu confirming cewa eh lalle ya yi downloading na uh, wato ainihin imota yana da imota akan wayansa yana mining na, na shi to ya mutum zai yi abinda mutum zai zai danna kan nan yana danna kan nan wurin zai buɗo mishi wannan pejin haka to a nan wurin a sama nan ku ya yi a sama nan mutum ya ɗan ya scroll na shi kasa ni a nan sama nan yana nufin masu amfani da android ne wannan kuma masu amfani da ios so in mutum ya tabbatar da yana amfani da android ne zai danna link na saman nan ne don ya je confirming zai in ka danna wannan link din zai ɗauke ka cewa zai kai ka cikin play store naka ne to mutum kada ya damu ya je ya bude play store din in ya bude play store din bayan ya bude play store din zai nuna maka cewa lalle ka riga da kai downloading na wato ainihin shi imota sai mutum sai ya danna back ya danna a kan wayansa sai ya dawo ya dawo da shi wannan pejin kenan in kuma ma mutum yana amfani da wannan iOS din ne bayan ya yi wannan abun ya kai shi cikin store nasu sai ya danna bug na kan wayansa ya dawo da shi cikin wannan pejin kana dawa cikin wannan pejin abin da za ka yi shi ne za ka zo sai ka rubuta email naka mutum ya tabbatar da ya rubuta email din da dai domin baka rubuta email din da dai ba ba za su baka wannan kyautan coins din da suke bayarwa ba mutum sai ya tabbatar da ya saka wato ainihin email nashi a nan wurin wannan email din kuma shine email ɗin da ka yi rijistan imota da shi mutum yana sakawa za su nuna maka nan wurin cewa claim reward ko kana danna yana kana sakawa za su nuna maka sai ka danna sai ka jira kana jira shikenan ka riga da ka gama wannan taxing in kuma kana son ka duba coins naka abinda mutum zai zai danna nan wurin ne options nan yana dannawa zai bude masa so dai ga adadin coins in da ya tara so yadda dai ake yin wato ainihin shi wannan tax da imota suka fito da shi kenan ga wadda suke son su dinga samun kyautan coins to mutum bayan ya gama da wannan ga tax na biyu kun gan shi ya budu yanzu in kun lura wannan abun da suke fadawa suke fada cewa download immota to wannan mun gama da shi mun samu kyautan wannan to ga kuma wannan kuma count me count me in so wannan count me in din na abin da ake nufi shine shi wannan ta twitter ne ake yin sa in mutum ya danna nan wurin zai je ga bayanan bayanan ba su wuce kawai mutum ka yi likin na postin da suka yi a twitter ka yi sharing nasa sannan kuma ka yi following na wato handle na na imota akan twitter naka kana yin shi shi ma za ka dawo cikin eh, wannan nasa za ka dawo cikin za ka danna ba bayan ka gama yi a cikin twitter naka sai ka danna ba ya dawo da kai cikin wato ainihin eh, eh, wannan nasu eh, eh, wannan sorry peji na shi wannan da ake yin taxing yana dawo da kai sai ka zo sai ka yi claiming shi sannan nan wurin shi ma haka duka dai in mutum ya shiga ya duba a hankali a hankali zai karanta ya ga yadda abun yake ba wani abu ne mai wahala ba sannan za ka yi kuma za ka samu kyautan coins so wannan shine dai garaɓasan da suka fito da shi wadda suke bawa mutane kyautan koyis insha Allah sannan ah, zan saka link din ga mabukata duk wanda yake son zai je shi ma dan ya samu wannan kyautan koyis da ake bayarwa din zan saka link din sai mutum sai ya je ya nutsu ya bi yadda abun yake daki bayan daki don ya samu shi ma ah, ya samu kyautan wannan coins din